يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شين darasi هم سند اوكو بيتر bitar da muke gabatar ma na alƙadi iyabu bin musa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara da rahama tare da shi da magabatanmu za mu ci gaba insha Allah muna cikin babi na bakwai alfaslu sabi'u karamin babi na bakwai yana magana a kan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka shafi larura ta rayuwa yana shafi na 74 zuwa 88 wannan darasin yana dauke da bayani akan cin abinci da kuma barcin annabi sallallahu alaihi wasallam bayani na biyu akan abinci da kuma barcin manzon Allah saboda abinci da kuma barci suna daga cikin larura larurori na rayuwa saboda kai ba mu misali da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi barkinsa. alkabu ya gabatar da bayanin cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara abincin gidansa saboda ka bai san mai za su dafa ba manzon Allah baya tsara ma iyalansa abin da za su dafa wanda wannan shi ke nuna cewar bai damu da abinci ba alkabu ya bai ke nuna cewar وكان إنه كان في أهله لا يسألهم طعاما shi manzon Allah baya tambayar mutanen gida me aka dafa ko me za a dafa shi sa ya ce walayi ta shahahu baya bayyana sha'awarsa ga abin da za a yi to sai za mu ci gaba inda yake cewa kaulihi sai ya kawo hadisin da ya zo a sahihul bukhari yana babu wala'u liman a taƙa da kuma sahihu muslim babu kana fi barira salatu sunan wato hadisin aisha akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida shi ne da aka kawo mara abinci yake cewa alam aral burmata ashe ban ga tukunya ba fi lahamun akwai nama a ciki wannan tambayar da annabi yake wa iyali karka ɗauka wai wannan ya nuna annabi ya nuna sha'awarsa wato wannan hadisin karka ɗauka dalili ne da yake nuna cewar annabi ya nuna sha'awarsa ga abin da ake dafawa ba haka ba ne to za mu ci gaba ya ce iz la'alla sababa su'alihi dalili kuwa ba mamaki abin da ya sa annabi ya yi tambaya da ya shigo gida ya ga tukunya a kan wuta kuma gashi nama ne a ciki dalilin da ya sa annabi ya tambaya game da wannan Eh, zannuhu saboda shi annabi ya yi tsammani sallallahu alaihi wasallam itiqadahum su iyalan gidan suna da kuduri annahu la yahillu lahu wannan abincin bai halatta gare shi ba kuma abin da ya faru kenan <clears throat> fa'ara da bayanu sunnatihi fa'ara da bayanu sunnati saboda ka sai annabi ya yi nufin ya bayyana sunnarsa ga iyalansa a cikin gida su gane idra'ahum saboda abin da ya sa da annabi ya taho ya zauna sai ya ga iyalan gidan lam yuqaddimuhu ilai ba su gabatar da wannan abin da yake cikin tukunyan ba su kawo mishi ba sai aka kawo mishi abincin da babu nama to shine sai annabi ce ashe ban ga nama a cikin tukunya ana dafawa ba saboda yana son ya gyara musu aqidar su akwai abin da suke kudurta cewar ga hukuncinsa alhali ko musu ma sani ba akwai gyara a kai ma'a annahum la yasta'thiruna alayhi bihi duk da cewa annabi ya sani iyalansa ba za su yi masa rawan abinci ba shine la yasta'thiruna alayhi bihi ba za su fifita su su ci kuma su hana shi domin ana samun matan da suke haka ai kai ne zaka kawo abincin gida amma kuma sai matan naka daga suna ta kiba bulbul kai kuma kana ramewa annabi ya san ba za su fifita shi su ci abincin su hana shi ba shine sai alkazi iya da ce daga alaihim zannau sai zaton annabi din kuma ya zama gaskiya a kansu abinda annabi ya zaton sai ya tabbata haka ne an kawo ma annabi abinci lami babu nama mazan Allah ya ce ashe ban ga tukunya kan wuta ana dafa nama ba suka ce eh haka kaga kenan zaton annabi ya tabbata wa bayyana lahum to shine sai annabi shi kuma ya yi amfani da wannan damar ya musu bayani ma jahiluhu abinda suka jahilta min amurki game da al'amarin addini wanda ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da bu sani ba saboda ka sai manzon Allah ya musu bayani a kansa don haka sa zato bayi da kyau kaga iyalansa <clears throat> sun yi amfani da zato ne saboda abin da Aisha ta gaya masa ta ce wannan naman da ga ana dafawa a cikin tukunya sadaka ce aka kawo ma barira mun kuma san kai baka cin sadaka saboda kai sabu mu kawo maka ba ai da sai a kawo sai a tambayi manzon Allah ko to wannan shine kuskure sun jahilci wani abu sai annabi yayi amfani da wannan damar ya bayyana musu abin da bu sani ba me abin da bu sani ba sai annabi ya ce huwa laha sadaqa naman da aka aiko mu barira tsakanin waɗanda suka ba da naman da ita barira sadakan yake daga tsakaninta da su ya tsaya saboda ka duk wanda ya ci a bayan kawo naman gidan nan ba sadaka ba wala na hadiya mu kuma a matsayin kyauta ne na barira saboda idan aka kawo sadaka ga wata da ke gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ai sadakan gare ta ne ita kadai ita kuma tunda tana zama a gidan manzon Allah mutanen iyalin gidan za su ci in sun ci ba sadaka bane sadakan tana tsakanin mai yin ta da mai karba daga mai yinta sai mai karba kamar misali kai ne aka baka sadakan rago saboda ka sai ka je mahauta ka samu mahauci sai to an ban sadakan rago amma ni zan sayar mahauci sai ya sayi rago kaga ku kai kai tsakaninka da wanda ya baka rago sadaka shi mahauci tsakanin shi da kai ciniki mahauci da yanka rago sai ya sayar ba za a ce mun ga ana sayar da ragon sadaka babu wanda ya sai faɗi wannan ana sayar da ragon da aka saya saboda ka duk wanda ya sayi rago a nan ya sayi nama bai sai sadaka ba saboda sadaka ta riga ta bar mahallinta ne gyaran da mazan Allah ya musu na ɗaya to sannan kuma gyara ta biyu ku ji abin da annabi ya faɗa huwa laha sadaka naman sadaka ce ga barira wala na bai ce wali ba wala na hadiya mu kuma kyauta ce gare mu to me yake nuna maka ashe ma haramcin cin sadakan bai tsaya ga manzon Allah ba su suna na suna dafa naman ai sadakan da suke tsoron a kawo mu annabi ya ci su ma haramun ne gare su Allah ya samu gani. shi yasa annabi ya amfani da kalmar lana gare mu kyauta ne gare mu ai kaga ba wai magana akan shi kadai bane saboda ka wannan shi ne yake nuna cewar haramcin cin sadaka bai tsaya ga annabi muhammad shi kadai ba bai tsaya ga manzon allah shi kadai ba kuma gaskiya ne wannan gabar ma yana da kyau mu ƙara bayani domin akwai dalilai daban-daban wannan yana daga cikin mafi girman dalilai domin abinda annabi ya gaya ma aisha huwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa laha sadaqa wala na hadiyya wannan nama ga bariyar da aka aiko sadaka ce amma gare mu kyauta ce kaga tunda annabi yake ce gare mu ba shi kadai ba da iyalan gidan iyalan gidan su ma sadaka haramun ne gare su wannan hujja ta farko kenan akwai hujja ta biyu wanda mun karanta ta a littafin al'adabul mufrad hadisin abu huraira wanda abu huraira yake cewa a kazal hassan bin ali radiyallahu anhuma tamratan min tamri sadaqa akwai lokacin da jikan annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-hasan dan ali bin abi ya ɗauki dabinon sadaka kaga jikan manzon Allah ne kuma ba gida ɗaya ma suke ba tunda gidan sayyidina ali daban ne wata unguwa ce daban sayyidina ali yana auren fatima to kaga kenan iyalan manzon Allah ba wai dole sai suna zama a gidan ba wannan hadisin da karanta na barira shi yake nuna iyalan annabi suna cikin ahalul baiti shi yasa manzon Allah yake sadakar <clears throat> ta tsaya ga barira amma gare mu kyauta ne in yace gare mu yana magana da waye da matarsa kaga kenan matar tashi tana cikin ahalul baiti shi yasa manzon Allah yake gare mu kyauta ce to wannan misali na biyu shi ne hadisin Abu Hurairah wanda yake nuna jinin annabi muhammad su ma suna cikin ahlul baiti waɗanda ba su cin sadaka wannan hadisin da abu huraira yake cewa alhassan bin ali ya samu dabino fa'adkhalaha fi fihi sai ya saka dabino na a bakinsa faƙala lahu nabi sai annabi ya ce kih kih alkiha alkiha. muzan Allah yana cewa kulkul ka jefar ka jefar amma alimta annahu la na akulu sadaka ashe baka san mu ba ma cin sadaka ba a shiga kalmar da annabi ya faɗa a can ba wai yana nufin ni na girmamawa ba ne ya ce wala na hadiya yana nufin mu iyalan gidan annabi wannan namar ya zama kyauta gare mu to wancan hadisi ya ce an nala na akulu sadaka ashe baka san mu ba ma cin sadaka ba kaga ya nuna zuriyar manzon Allah ma ba su cin sadaka hadisin yana sahih bukhari yana babu ma yuzkaru fi sadaqa lin nabi musamman yayi babi akan mas'alar sadaka matsayin sadaka ga annabi Muhammad shine hadisi na 1420 yana sahihu muslim yana babu tahrimi zakati ala rasulillah kaga sunan babin ma kenan shine hadisi na 2522 to akwai riwaya da tazo a sahih bukhari tana babu akhdhi sadaqati tamri hadisi na 485 da kuma sahihu muslim shi ne hadisi na 1069 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma alhassan lokacin da ya dauki dabino ya sa a bakinsa ya ce amma alimta anna ala muhammadin ashe baka sani ba iyalan muhammadu la ta hillu lana sadaka sadaka ba ta halatta gare mu to kaga ya ya fito da magana a fili ashe baka san iyalan Muhammad saboda ka duk iyalan Annabi Muhammad ba su cin sadaka akwai riwaya kuma da ta zo inna la tahillu lana sadaqa wannan shi nuna haramcin sa gaba daya ai sadaka ba ta halatta gare mu to saboda ka nan sai mu nemi sani tunda Annabi ya ayyana yace inna ala muhammadin la tahillu lana sadaqa iyalan annabi muhammad sadaka ba ta halatta gare su sai mu ce suwaye iyalan annabi muhammad kaga daga nan zaka fahimta wannan hadisin da alqabi iyad ya kawo hujja ce ta ahlus sunna akan cewar matan annabi suna cikin iyalansa domin lokacin da aisha take cewa ai naman sadaka ce aka aiko mu barira sai annabi ya ce huwa laha sadaka na hadiya kaga lana ya shiga da matansa dan yana magana da matansa ne sadakar gabarira ce amma gare mu kyauta ce kaga matan annabi sun shigo saboda ka alu baitin nabi idan aka ce iyalan annabi waɗanda aka haramta musu sadaka to ana ana ayyana hukunci kamar kashi uku ne na ɗaya jihu matansa domin alkur'ani abin da ya tabbatar da iyalan manzon Allah matan manzon Allah na ɗaya matansa saboda hadisin can da muka karanta na Aisha labarin Barira na biyu zuriyarsa saboda wannan hadisi na abu hurai da muka karanta sai na uku kullu muslimin wa muslima min nasli bani hashim duk wani musulmi banda kafiri idan da ya fito daga karkashin zuriyar banu hashim bin abdimanaf banu hashim bin abdimanaf duk wani musulmi da ya zo karkashin wannan tsatso shi ma haramun ne ci sadaka kaga mataki guda uku kenan kuma duka akwai hujjoji da aka samu daga hadisan manzon Allah kaga hujja ta farko da ta shigar da iyalan annabi matansa <clears throat> shine wannan hadisin na Aisha game da labarin barira ba shi kadai bane illa da ya ba mu misali da wannan na biyu hujja da ta nuna zuriyar annabi suna cikin iyalansa shine abin da ya faru da Al-Hassan bin Ali inda ya dauki dabinon sadaka ya ci manzon Allah ya bayyana wannan hukunci yake cewa amma alimta anna ala muhammadin la ta hillu lana sadaka kaga ya nuna zuriyar manzon Allah su ba su cin sadaka to sai na uku zuriyar banu hashim gaba ɗaya shi ma akwai hadisi da ya inganta to wannan fahimta zaka ga dalilai a kanta da hujjojin halin sunna inda zaka fi samun hujjojin shine bayanin ibnu taymiya wanda ya littafin Hajji sunna ya ma rubuta littafi ne saboda warware mushkiloli da shafi halin baiti littafin minhajus sunnatin nabawiyya na ibnu taymiya a mujallar na bakwai shafin dari uku da hudu zaka ga inda ya koro dalilai daban-daban haka nan ibnu hajar a littafin fathul bari yana mujallar na bakwai shafin saba'in da takwas cewa an haramta sadaka ga annabi muhammad wani abu ne wanda ya tabbata ta hadisai daban-daban to hujja ta gefen banu hashim shine hadisin da abdullahi bin naufal bin al-haris bin abdulmuttalib ya ba da labari a kai abdullahi bin naufal bin al-haris bin abdulmuttalib daga cikin yaran abdulmuttalib babba shine al-haris shi wannan bai ma riski musulunci ba ya rasu tun a zamanin jahiliya kama yana da yaro da ake kiransa naufal wannan naufal din babban mutum ne babban mutum ne da shi da babban annabi da shi da babban annabi al-abbas ya zamanto lokaci guda suka musulunta babban mutum ne to jikansa yake ba da labarin abin da ya auku ya ce ijtama rabi'a bin al-harisi al wal bin abdulmuttalib rabi'a bin haris da abbas bin abdulmuttalib kaga kenan shi abbas babban manzon Allah ne shi kuma rabi'a ɗan baffan annabi ne saboda babansu shine alharisu wan wan abbas wan su baban annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka shi rabi'a din ya girma abbas da shekara biyu gashi abbas sa ne amma kuma ya girma abbas din saboda zaka samu wani Allah ya bashi haihuwa har lokacin da ya tsufa yana haihuwa sai kaga ya haifi dan da dan sama ya haife shi to hakan shi ya faru sai zama abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam kani ne ga rabi'a duk da cewa rabi'a kamar ɗa ne gare shi saboda babansa wan abbas ne kamar tsakanin manzon Allah ne da hamza Allah ya kara musu yarda gashi hamza babban manzon Allah ne amma kuma sa'a yake da manzon Allah to waɗannan mutane biyu rabi'a da abbas musulmai ne lokacin an riga an dawo madina sai suka tattauna suka ce wallahi <clears throat> lau asna hazainul gulabai waɗannan yaran guda biyu me zai hana mu aika su ga annabi suna da yara guda biyu kuma duka ɗayan dangin annabi ne shi wanda yake ba da labarin yana daga cikin ɗaya daga cikinsu shi wannan ya suka ce to da za mu aiki yaran nan guda biyu sai ya ce li walil fabuli bin abbas shi abbas babban annabi babban ɗansa shine alfadul bai yi aure ba gashi da talauci shi kuma rabi'a yana da ɗa wanda shine abdullah bin naufal yana da ɗa sai ya zama to ɗan shi ma bai yi aure ba duk matalauta ne suka ce to me zai hana mu tura yaran nan su je wajen manzon Allah fa kallama su yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahuma ala hadhihi sadaqati tunda annabi yana ta bada aiki na tattaro zakka ana ana nada mutane kai ka je ka karbo zakkan kabila kaza kai kai gabas kai kai yamma kai kai kudu kar kai yare haka manzo Allah ya dinga bada aiki to duk wanda annabi ya bashi aiki kuma yana da albashi kuma kamar da eh, ayat zakkan ta yi bayani ita kanta wal amilina alaiha masu aikin tattara zakkan kaga su ma suna da wani haƙƙi to haka manzon Allah in dai ya baka aiki to inda baka da aure za ka samu mata manzon Allah zai maka aure babu gwamnati mai adalci irin gwamnatin manzon Allah duk mutumin da annabi ya bashi aiki to in ba shi da gida sai annabi ya masa gida idan ba da mata sai annabi ya masa aure idan ba da abin hawa manzon Allah sai ya saya mar kuma baya haka idan bashi da lebura mai mara aiki manzon Allah sai ya dauka mishi duk wanda manzon Allah zai nada to sai zama shi annabi yana ta tura wasu musulmai ne amma danginsa kuma ga sunan shi ne abbas da shi rabi'a ya zama to sun haɗu suke tattaunawa to mu gashi mu ne kusa da manzon Allah ga yaran mu auren ma sun kasa yi ba sadaki ba su da aikin yi me zai hana mu tura su ga annabi yanda yake nada mutane suna zuwa tara zakka su ma yaranmu a ba kaga ba su ce wasu tura shi ga annabi annabi ya biya musu sadaki ba ba su ce annabi ya ba su jari ba wato annabi ya ba su aiki fa'adda ya ma yi addin nas kaga za su isar da abin da mutane ke isarwa wa asaba mai ma yusibun nas kuma za su samu irin abin da mutane ke samu to wannan shine hikimar dama sai suka ce قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس عبد المطلب بن ربيعة da alfadul bin abbas wanda sune dama ake magana a kansu yaran sai suka kira su wato 'ya'yansu kenan shi dan abbas yana da ɗa shi ne babban ɗansa sannan kuma shi rabia yana da ɗa almuttalib ce to ku je ku samu itiya rasulallah ku je gidan annabi kar ku same shi a masallaci ku bari sai ya je gida don nan magana ce ta dangi ku bari sai ya shiga gida faƙula da ku sai ku ce ya rasulallah kad balagna ma tara min sin ya rasulallah ka dubi shekarunmu mun kai balaga wa hababna an natazawwaj muna so mu yi aure wa anta ya rasulallah abarru ya rasulallah kai kuwa duk duniya babu wanda ya fi ka kirki wa ausaluhum ba wanda ya kai ka sada zumunci Walaisa inda abawaina muna da iyaye ba shakka ga abbas yana da rai ga rabi'a yana da rai sai dai kuma matalauta ne su ma ba su da mayu yusaddiqa ne anna babu ɗayansu wanda zai iya ba da sadakin auren mu duk ba za su iya ba saboda haka fasta amina mun zo gare ka ya rasulullahi ka ba mu aiki fasta amina ala sadakati ka ba mu aikin tattaro zakka فلنؤدي إليك كما يؤدي كما كما يؤدي إليك الأمال mun yi maka alkawari za mu isar maka da aiki yadda masu aikinka suke isarwa saboda ka ba za ka ji kunya ba don ka ba mu wannan aikin wali nusiba minha abin da ya sa muka ce muna son ka ba mu aiki saboda za mu samu ta wannan hanyar ma ka na fi hamin marfaƙin duk wani abin da zai sauwake mana rayuwa to suna cikin wannan mitin mutane biyun da abbas babban annabi da kuma rabia dan babban annabi shine alharisu manyan mutane suna cikin tattaunawa fa bainahuma zalika fi zalika jaa ali ibn abi talib sai ga sayyidina ali ya zo to sayyidina ali kaga shi ma dan babban annabi ne sunan saboda babansa shine abu talib abu talib kuma kaga shi ma babban annabi saboda haka sai zama tattaunawa ta shafe su haddashi fa waqafa alaihima da yazo sai tsaya inda suke tattaunawan yana tsayawa fa zakara lahu zalika eh wato ma da labarka zuwa ka ji ma abin da muke faɗa kai ma dan uwa ne me ka gani to sai sayyidina ali ya ce la taf'ala ni a gani na kar ku tura yaran nan in ji sayyidina ali fa wallahi na rantse muku da Allah ma huwa bi fa'ilin annabi ba zai abin da kuke nema ba in ji sayyidina ali inna rasulallah in ji sayyidina ali manzon Allah din la wallahi na rantse da Allah la yasta'milu ahadan minkum ala sadaqa ba zai taba zaben wani daga cikin ku ya bashi aikin tada zakka ba to fadin hakan fanta hahu rabi'a rabi'a bin harith sai daka masa sayyidina ali tsawa sai daka masa tsawa ce wallahi ma tasna'u hadha illa nafasa minka alaina abin da yasa kake kushe wannan abun saboda hasada ne so hasada kake mana saboda ƴaƴan mu kasa samu alkhairi a wajen manzon Allah fa wallahi na rantsa da Allah laqad laqad nilta sihra rasulillah kai ka ka samu surukanta da manzon Allah tunda ka aure Fatima fa ma ka dube mu duka fa ma nafisna wa alayka waye maka hasada saboda ka aure Fatima saboda yanzu kuma da muke son mu kusanci manzon Allah mu ma sai kana kokarin ka dakile ka toshe hanya to ba za mu yarda ba shi sai na ali ya ce to haka kake tsammani sai ya ce arsiluhu ma ku aike su su je kuma da zai wuce ne amma duk da haka sai na ali sai tsaya fa alkari da ahu sai jefa mayafinsa a ƙasa da ya jefa mayafin a ƙasa don mutanen da suka yi haka mayafin idan an isa wajen da ba shimfiɗa sai ya zama shimfiɗa sai a kwanta a kai sai na ali sai ya jefa mayafi sun matsaja alai sai ya kwanta a kan mayafin da yana kwanciya sai ya ce ana abu hasanil ƙaumi in ji sai na ali ni ne mafi sanin halin dangin mu karkab kar ku ɗauka wai manzon Allah kaɗai ne dukkanmu danginmu na san halin kowa saboda haka wallahi na rantse da Allah la urimu makani ba zan tashi daga nan ba huna hatta yarji'a ilaikuma ibnakuma eh, ibnakuma sai yaran kudin nan sun dawo da amsa mu ji mai annabi ya ce bi hauri ma ba'astuma ilai bihi ila rasulillah wannan sako da kuka aika wa manzon Allah shin an ci nasara ko babu ba zan tashi a nan ba sai sun dawo daga da sakon ya ce to fan talaktu shi da kansa yake ba da labari ɗaya daga cikin matasan ɗaya daga cikin matasan shi ne al-mutalib bin rabi'a ya ce sai na tashi ana walfadulu da ni na alfadulu hatta tawafaka salatu zuhuri muna isowa muka dace da sallar azahar ad an ma yi iqama saboda tunda an yi ikama kaga dole su jira ayi sallah fa sallaina ma'an nasi muka yi sallah tare da mutane ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب هجرة رسول الله من سن قوفر دا النبي زي شغا جدا sai muka ruga da ni da alfadun muka tare shi a daidai kofan ya ce fasabakna hu ilal hujjar saboda ka mun riga shi isa kofa ya ce faƙumna inda ha muna tsaye hatta ja a sai ga manzon Allah ya iso yana isowa da ya gamu muna tsaye manzon Allah ya san akwai magana fa kaza bi na sai ya kama kunnan wannan ya kama kunnan wannan annabi ya kama kunnuwansu da hannu ɗaya fa kaza bi uzuni wa uzun alfabili fa a kaza bi aidina da ya kama kunnan sai ya sake sai kama hannuwansu sai ya ce ku zo mu tafi da kala kaga kenan yana nufin su shigo gida annabi ya shiga gida fa a zina wal fadli da ya shigo sai ya ce to ku shigo sai ya ba su izini to kuma annabi yana gidan zainab bintu jahashin matarsa to da suka shigo sai manzon Allah ya ce akhrija ma tusarrani ku fitar da abin da kuka koye a zukatanku kaga manzon Allah ya san komi ma tajma'anihi fi sudurikum min al-kalami akwai alama kuna da magana ku fitar da bayani da kala wa kalna alai tun kafin su karasa gida kenan shiga kenan ya ce to annabi ya shiga sun bi shi wa huwa yawma idhin inda zainab bint jahsh a wannan lokaci annabi yana kwanan gidan zainab to fatawa kannal kalam dama tun kayin mu so mun riga mun shirya waye kamata ya fara magana sai wanda ya iya magana yawa to sai aka zaɓi zai zai magana to matakallama ahaduna ɗaya daga cikin mu yayi magana bai bayyana waye cikin su ba ko alfadl ko shi fa kana ya rasulullah an abarrun nasi dama an shirya magana kafi kowa kirki wa ausalun nasi kafi kowa sada zumunci wa kad balagana nikaha mun kai mu yi aure gashi ba sadaki faji'ina litu'ammirana ala ba'd hadhihi sadaqati mun zo ne <clears throat> ka ba mu aiki na tattaro wasu daga cikin zakka da ake fitarwa fa nu'addi ilayka kama yu'addi nas mun tabbatar za mu isar da wannan aiki gare ka yadda mutane suke isarwa Wani sibu kama sibu na kaga kuma za mu samu irin abin da mutane suke samu wannan shi ne sa abin da muka zo gare ka shi ya kawo mu Ina ya ce fasa ka ta tsawilan sai mazan Allah ya shuru ya daɗe wa rafa a basarar kuma annabi ya daga kansa ƙibala saƙafil baiti yana kallon rufi yana kallon rufin ɗakin ya yi shuru an daɗe ya ce hatta ƙwala alaina har dai muka ga cewa daɗewa ta yi yawa annahu la yarji'u an dan annabi bai ce komi ba hatta arna annu kalima mun so mu yi magana to zainab na can tana hangen su wa zainab sai zainab tana ta musu alama tulmi'u alaina min wara'i hijab akwai hijabi tsakani tana musu alama Allah ta kallima suna tana cewa ku shiru kar ku yi magana ku kyale shi har ya gama shirinsa Allah nu kallima ku kar mu yadda mu katse manzon Allah min wara'in hijab bi aidiha bi yadaiha da hannuwanta take musu ishara kar ku yi magana to kuma Allah ya sa suka gane da suka jira annabi bayan ya dade thumma khafada rasulullahi ra'sahu sai manzon Allah ya saukar da kai sai faƙala na sai ya ce mana inna sadaqata ita sadaka la tambagi li ali muhammadin ba ta dacewa ga iyalan annabi muhammad inna ma hi ausakun nasi ai dattin mutane ne inna hadhihi sadaqa inna ma hi ausakun nasi sadaka da kuke gani dattin mutane ne wala ta li muhammadin wannan dattin ko bai halatta ga muhammad ba wala li ali muhammad kuma bai halatta ga iyalan muhammad ba so kaga an samu hujjan cewa baya ga matan manzon Allah kaga hadisin sa zo cikin littafin ashifa baya ga zuriyar manzon Allah shine hadisin Alhassan hasan bin Ali Allah ya kara masa yarda to ga wannan hadisin kuma ba ma matan annabi ba iyalan annabi ne. saboda in ka dubi al-fadl dan abbas ne abbas babban manzon Allah ne idan aka ce al-muttalib bin al-haris eh, al-muttalib bin al-haris wanda shi kuma ya fito ne ta dan farin abdul muttalib Allah ya kara eh, abdul muttalib wanda shi kuma yana daga cikin wato kakannin annabi sallallahu eh, alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗannan mutane biyu duk musulmai ne waɗannan mutane biyun musulmai ne da abbas da shi yaron alharis wanda shi ne naufal Allah ya kara musu yarda to kaga ya nuna cewar ai ba zuriyar annabi bane ta sama ne da aka ce matan annabi wadanda suka rayuwa da manzon Allah kasan annabi zuriyarsa saman annabi babbanninsa to da ta sama daga banu hashim saboda haka yasa al-imam nawawi da yake sharhin wannan hadisin yace tanbihun alal illati fi tahrimiha lokacin da annabi zai gaya musu kaga bai ce kutar ba zan ba ku aiki ba a'a sai annabi ya bayyana musu sababi ya bayyana musu sababi illar da ta sa baya zaben yan uwansa ya ba su wannan aikin saboda sadaka haramun ce ga iyalan manzon Allah kaga sai ya fito da amsa a fili don haka idan annabi zai nada wanda zai tattaro zakka sai a dauko wanda bai da alaka da ta jini da manzon Allah amma eh, eh, banu hashim fa saboda sadakar an samu illa fi tahrimiha ala bani hashim wa anna halika ramati me yasa wannan hana banu hashim din ba kaskanci bare shi yasa annabi yace kazanta ne ashe kaga ba wai abin aifatansa bane da annabi ya ki ba ma yaran baffanninsa aikin tara zakka ai ba wai saboda ya su bane sai annabi ya bayyana hikimar saboda annabi ya sani za su je su gaya ma iyayensu ai sadakar ƙazantar mutane ne wa tanzihihim anil awsaki shi kuma annabi da bai nada yan uwansa akan wannan aikin ba yana tsarkake su ne daga abin da zai zama kazanta saboda haka da annabi ya ce ausahun nasi ƙazantar mutane ai kaga anan annabi yana son ya tsarkake su ne tunda an ce sadaka ƙazanta ce zakka da ake tarawa kazanta ce to idan annabi ya ce ba zai dora ka a kai ba kaga ya kokarin tsarkake ka ne li amwalihim wa nufusin don abin da ya tabbata na a suratu tauba aya ta 103 khudh min amwalihim sadaqa sai aka ce me tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi zakka daga gurin su zaka tsarkake su ta dalilin wannan zakka din fahiya kaga salisul awsaq saboda haka idan aka tattara zakka al-imam an ya ce wannan zakkan da aka tattara yana kamar ka tara kayanka tufafi ka wanke da ka wanke ruwan dattin wannan ruwan dattin shine yake madadin zakkan da aka tara wannan bayanin Allah ne kuma ya samu sharhin manzon Allah to amma duk da haka tunda ya so riga sun gaya mar abin da yasa suke ma bukatar a basu aiki sai manzon Allah ya ce ud'u mahmiya bin jaz'in je je ka kira min mahmiya bin jaz'in shi mahmiya bin jaz'in sunansa kenan mahmiyatu bin jaz'in Allah ya kara masa yarda yana kabilar banu zubaidin to musamman annabi ya ba shi aiki shi kuma aikinsa shine kulawa da al-akhmas abinda ake cewa al-akhmas shine dukiyar da aka samu ta anfal domin yaƙi kashi biyu ne ganima da ake samu kashi biyu ne akwai abin da ake kira al-ganima. sannan akwai al'anfal wanda shi yasa Allah ya saukar da wannan suran musamman a wannan sura suratul anfal in ka dubi aya ta 41 wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil wato Allah sai ya hikima zuriyar annabi an haramta musu gefen zakka to sai Allah ya halatta musu ta gefen ganima zuriyar manzon Allah an haramta musu gefen zakka tunda zakka ana tattaro ta ne daga musulmai amma Allah sai halatta musu ta gefen ganima saboda haka idan aka tafi yaki aka samu ganima sai Allah ya fassalta shi da kansa ga yanda za a yi da wannan ganima fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba idan aka ce zukurba ana nufin qarabatur rasuli kaga makusantan annabi dangin annabi Allah ya ware musu kaso daga ganima na yaki to shi wannan sahabi da ake kiransa mahamiyatu bin jaz'il aikinsa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine kulawa da wannan dukiyar da ake samu na ganima al-akmas idan an kawo to shi yake tattarawa ga wannan gefen makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam to da annabi yace a kira shi faja'ahu sai gashi ya zo faƙala li mahmiya sai annabi ya ce wa mahmiya an ki hadal gulam ibnataka na san kana da ya ya ina da ita sai manzo Allah ya ka aurar da ita ga al-fadl bin abbas kuma gashi a zaune kana da ya ya ce ina da ya ya to ka ba ma al-fadl bin abbas fa an ki fanka ku ka sai yace na ba shi aure naufal bin haris wanda shi ya ba da labarin hadisin to dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika aka kira wani sahabin har yanzu manzon Allah ya ce an ki hadal gulam ibnu takali ina son ka aurar da wannan yaro ga yarka domin ni kaga sai annabi ya ce domin ni saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar ya bada auren kowa namiji ko mace wannan Allah ya bashi izini ce ina so ka bayar amma saboda ya daɗaɗa masa rai sai ya ce li saboda ni fa an kaha ni saboda haka shi ma sai ce to na baka aure wa qala li mahmiya saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mahmiya kaga dukkan su sun taho shi mahamiya shi ke kulawa da dukiyar da ake samu ta ganima to shi kuma naufal bin al-haris bin abdul muttalib wanda shi ma dangi ne ga manzon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace aurar ma yassa ga, ainihin al-muttalib saboda haka sai annabi ya ce wa mahmiya asdik alaihi ma min al dukiyar da kake kulawa da ita na khumusi ka je ka cire sadaki daga wannan dukiyar kaza wa kaza ka cire sadaki kaza da kaza daga wannan dukiyar ka biya sadakin waɗannan yara ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara wannan saboda haka yasa wasu na cewa ya za a yi gwamnati ta ringa cire kuɗi ta taimaka wa talakawa da aure to gashi manzon Allah ya yi Allah ya samu gane gashi manzon Allah ya yi duk da cewar ba za mu kamanta gwamnatin manzon Allah da wani gwamnati a duniyar nan ba ba za a kamanta ba kuma ta inda ma annabi ya ciro kuɗin kaga gurbin da aka aje domin shi ne saboda cewar Allah in wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa kaga annabi Allah ya ware dangin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da hakki a cikin ganima saboda ka ta wannan hakkin aka cire aka yi musu auren to wannan ba hadisin babu inda ya nuna yawan abin da aka cire aka basu illa dai babu shakka abin da annabi ya yi umarni ya tabbata hadisin yana sahihu muslim babu tarki istimali alin nabi ala sunan babin da al'imam muslim ya yi wato barin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda ya wakilta 'yan uwansa danginsa akan aikin tattara zakka ba shine hadisi na 1072 to kaga mun samu hadisi wanda yake tabbatar mana banu hashim su ma sadaka tana haramta gare su to sai dalili na uku wanda shine riwaya ta biyu na hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wancan hadisi da muka karanta da farko labarin Al-Hasan da ya dauki dabino ya sa a bakin sa to hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban kawai misali akwai riwayar da ta zo da yake cewa kana rasulullahi yi uta bi tamri inda siramin nakli saboda wancan wancan hadisin bai ayyana wace irin sadaka ba amma wannan riwayar ta ayyana wace irin sadaka abu huraira ce lokacin da ake girbin eh, dabino akan tattaro dabino ana kawa na zakka kaga nuna dabinon zakka ne yi uta bi tamri inda Sarami nakli lokacin da ake girbin 'ya'yan dabino fayaji'u haza bi tamrihi wannan zai zo da dabinonsa wa haza min tamrihi wancan ya zo da wani kaso na dabinunsa hatta ya tsira inda hu kauman min tamri har za ka zo kofar gidan mazan Allah sai ka ga himi himi tari tari wato kamar a ce dala na dabino dala ne an tara dabinon ya yi tsibi tsibi to lokacin da annabi ya fito daga gida faja Allah Hassan wa Hussein radiyallahu anhuma yal'abani bi zalika tamri sai annabi ya zo da ya fito sai ya ga da alhassan da alhussain jikokinsa suna wasa da wannan tarin dabino ɗin fa'aka da ahada kuma tamrakan maza Allah sai ga ɗaya daga cikinsa ya ɗauki dabino guda faja alaha fifihi sai sa a cikin bakinsa fa nazara ilahi rasulullah saboda haka sai manzon Allah ya kalle shi fa akhrajaha min fihi a wannan riwaya <clears throat> annabi yana kallonsa sai ya cire dabinon daga bakinsa saboda ka sai manzon Allah ya ce amma alimta anna ala muhammadin ashe baka sani ba iyalan annabi muhammad la ya'kuluna sadaqa ba sa cin sadaka to kaga wannan riwaya ta ayyana dabinon ba na sadaka kawai bane na zakari to saboda ka yasa wannan riwayar ma ingantacciya ce tana sahihul bukhari babu akhdhi sadaqati tamri inda siramin nakhli tana kuma babu ma yuzkar fi sadaqa lin nabi wa alihi tana kuma babu man takallama bil farisiyya war ratana duk waɗannan babu ne a sahih bukhari in ka duba zaka ga labarin al-hasan da al-husaini game da wannan dabino kuma hadisin yana sahihu muslim babu tahrimiz zakati ala rasulillah babi da yake nuna cewar zakka haram ce ga manzon Allah wa ala alihi da kuma iyalansa wanda shi ne hadisi na 1069 to a dalilin waɗannan hujjoji da muka karanta wanda kaɗan ne kurum hujjojin kaɗan muka karanta malamai suke hukunci kamar misali ibn kudama a littafin al yana mujalla na hudu shafin ɗari tara ya ce lana alamu khilafan ba mu samu wani sabani ba ba mu sani ba ba mu san labarin wani saɓani da aka samu ba fi anna bani hashim akan cewar banu hashim la tahillu lahum sadaqa al-mafruḍa zakkan farilla ba ta halatta gare su saboda ka duk wanda ya fito a ƙarƙashin banu hashim to babu shakka haramun ne ya ci zakka idan aka ce banu hashim saboda shi hashim ba shi kadai ba ne ɗan abdumanaf hashim da akwai Al-muttalif, akwai kuma naufal waɗannan duka yaran abdumanaf ne waɗannan dukkansu yaran abdumanaf hashim Al-muttalif, naufal da abdushamsi abdushamsin wa abna'u abdumanafi shi abdumanaf ya haifi yara hudu Uh, hashim al-muttalib naufal abdu to shi abdul da ya girma yake hannun wani shi saka da ce masa abdul saboda kasancewar ya zauna hannun al amma ba wai asali babansa bane baban shi shine hashim abdul shine kakan annabi na hudu to ba wai daga kan abdul ake magana ba abdumanaf yana da yara hudu akwai hashim akwai muttalib akwai naufal akwai abdushamsi to waɗancan yara uku su babu abin da ya haramta amma ƙarƙashin hashim daga kan hashim zuwa ƙasa to duk wani musulmi da ya fito haramun ne ci zakka to in ka dubi kitabul tamhid na ibnu abdul barri yana mujallad na 24 shafi na 359 yace allazi alaihi jama'atu ahli ilmi abinda masana suka tabbata a kai shesa ibn ibnu kudama yace babu sabani bai san wani sabani da aka samu ba shi ibnu abdul barri yace allazi alaihi jama'atu ahli ilmi anna bani hashim bi asrihim banu hashim karkab gaba ɗayansu daga kan hashim saboda ka duk wanda yake da asali daga hashim la yahillu lahum aklu sadaqati al-mafruḍah duk zakka ta farilla Allah ya haramta ta gare su domin in ka dubi alkurani za ka ga ita zakka ta zo da kalmomi guda biyu akwai as-sadaqa eh, ta zo da eh, da zakka da sadaka duka sun zo da ma'anar as-sadaqa saboda ka Allah yakan kira zakka sadaka shi ma annabi yakan kira zakka sadaka shi yasa Allah ke cewa innamas sadaqatu ai innamas sadaqatu da ake nufi zakka ake nufi amma kalmar zakkan ba ita ce ta zo kai tsaye a cikin alkurani a ko'ina ba to saboda haka ina aka ce sadaka ba ta halatta ga iyalan muhammadu wacce sadaka ake nufi zakka ta farilla saboda haka ai kaga waɗannan yara sun ta wasu suna so a ba su aikin tattaro zakka sai manzon Allah ya bada wannan amsa kaga ya nuna cewar ta gefen zakka duk wani wanda ya fito karkashin banu hashim haramun ne gare shi an kada dubi fathul bari na ibn hajar yana mujallar na uku shafin 414 ya ce kana ya harumu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yana haramta ga annabi sadakatul fardi wa tatawwu shi annabi shi kansa duk wata sadaka haramun ce gare shi da sadakar farilla da sadakan nafila kaga sadakan farilla ita ce zakkan dukiya amma sadaka ta nafila ita ce wanda zaka cire ka bayar ko dai a masallaci ko ga talaka ko ga wani mabukaci wannan shine karamar sadaka babban sadaka ita ce zakka to da karamar da babban dukkan su haramun ne ga annabi kama na fi gairu wahidin min wanda ibn hajar da ya faɗi wannan sai yace to ba malami ɗaya ba malaman da suka ba da labarin al haɗuwar fahimtar malaman sunna duka tun daga kan sahabbai har zuwa ga tabi'ai da atba'u tabi'in akwai al-imamul khattabi al khattabi ya tabbatar da zakka ta farilla da sadaka ta nafila kowannen su haramun ne ga manzon Allah kuma in ka dubi ash-sharhul mumti na ibnu usaymi yana mujallal na shida shafin 258 yace bi haza saboda waɗannan dalilai da muka karanta na arifu muke sanin cewa anna bani hashim yanqasimuna ila qismaini banu hashin sun kasu kashi biyu saboda waɗannan dalilai na ɗaya man la ta hillu lahu ta tatawwu wanda sadaka tana hila ba ta halitta gare shi kashi guda daga banu hashin kaga hukuncin Allah shi nan ma Allah ya yi sassauta saboda da aka ce banu hashin ba za su ci sadaka ba to waye wanda kowane irin sadaka yake haramta gare shi mutum ɗaya ne shaksun wahidun wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine kadai annabi muhammad da sadakan farilla da sadakan Nahila ba su halitta ga manzon Allah fa huwa la sadaka sadaqa alwajiba wala tatawwu manzon Allah bai cin sadakan farilla bai cin sadaka na tatawwi kashi guda da banu hashim haramun ne ya ci zakka haramun ne ya ci sadaka mutum ɗaya ne shine manzon Allah na biyu fa albaqiyatu min bani hashim ragowar banu hashim banda manzon Allah shi kadai duk wanda ya fito karkashin banu hashim ya akulu da min sadakati tatawwi babu laifi idan an bashi sadaka na nafila wannan babu laifi zai iya ci wala ya akulu da min zakat min zakatil wajiba amma idan aka ce zakafa zakata farilla haramun ne so kaga yadda hukuncin ya kasu kashi biyu kuma wannan shine abin da zaka rika samu bayanin malaman sunna tun daga na farko kamar yadda ibnu hajar yake cewa abu ne wanda an samu ijma'in fahimta akai haka nan ka dubi bayanin abdul aziz ibn baz a littafin majmu'u fatawa wal maqalat yana mujallal na 14 shafin 134 yace kad sahhatil ahadithu ar rasulillah hadisai sun inganta daga manzon Allah dalatun ala tahrimi zakati ala ahli baici. waɗannan hadisai suna nuna cewar zakka haramun ce ga iyalan gidan manzon Allah sai ya ce to su waye iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa hum banu hashim kaga su ne zallan banu hashim to wannan ya ce sawa'un kanar nukudan ai gairuha nukudan au gairuha ka ɗauka sai kuɗi duk wata sadaka ta zakka haramun ne ga banu hashim amma sadaqatu tatawwu amma sadakan nafila fa fala haraja fiha babu laifi saboda ka kaga matan annabi suna iya cin sadaka na nafila ƴaƴan annabi muhammad suna iya cin sadaka na nafila banu hashim suna iya cin sadaka ta nafila amma banda zakka don ita ce sadakan farilla amma shi kansa manzon Allah fa da sadakar farilla da ta nafila haramun ne gare shi ko babu shakka akwai hikima kaga mutane musulmai ai ba a karban zakka sai a wurin musulmi ya zama musulmi an tattaro zakka sai a kawo gidan annabi a bayar to kaga nan da makiya za su ce a ah, muhammadu da ya zo da addini saboda ya tara mu kansu kuɗi ne za a ce ai zakka tara ce akan musulmai sai Allah ya haramta zakkan ga manzon Allah Allah ya samu gadi to mu dawo ga littafin sai ce wa fi hikmati luqman akwai magadar hikima da aka samu daga lukuman wato yana nufin lukumanul hakim lukumanu yake cewa ya bunayya ya kai dana da muna magana ne akan cin abinci idan tala'atil ma'idatu idan tumbi ya cika wannan magana ta lukuman ya ce ya kai dana idan tumbi ya cika na matil fikira to tunani yana bacci wa karasatul hikima kuma hikima tana yin tsit wato sai hikima ta yi tsit wato mutumin da duk yake ci to gaba ɗaya hikimarsa ma ta ɓace ba zai samu hikima ba a rayuwarsa to wannan magana da ya faɗa cewa lukumanu shi ya faɗa za ka gani a littafin ihya ulumuddin na al gazali al-ghazali ina na uku shafi na 90 sai ce wa ƙala sahnun al'imamu sahnun shi kuma malamin da ake kiransa sahnun shi ne abdulsalam bin habib alƙairawani alƙali mutumin tunisiya sahibul mudawana shi ya rubuta littafin mudawana ta al'imamu malik sahnun babban malami ne allah mishi rahama sahnun ya ce la yasluhul ilmu ilimi baya inganta liman ya akulu ga wanda ke cin abinci ta shi ba hasa ya ƙoshi duk mutumin da zai zauna ya dinga cin abinci sai ya ɗame ta wannan har abada ilimi ba zai inganta gare shi ba to wannan kuma ya zo a littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri wanda yana mujallar na farko shafin 414 yana da goma sha biyu to wannan yana ɗauko mana maganganun magabata ne kaɗan daga cikin maganganun magabata game da illar cin abinci mai yawa to wannan duka karkashin bayanin da ya gabata ne to sai ya zo kuma ya kawo hadisi na uku shi wannan hadisi na uku din shi ma yana daga cikin abin da ke nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama ya ci abinci zama na mai haɗama ko zama na mutumin da yake da niyyar ya ci ya ƙoshi shi sai ya ce wafi hadisin sahihil hadis ya zo a cikin hadisi ingantacce qauluhu cewar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana annabi ya ce ni fala akulu muttaki'an ni bana cin abinci alhali ina zaune wato ina jingine in ka fassara shi da kana jingine akwai wannan hadisin amma kamar yadda zamu karanta a ƙarshen wannan babin alqabi ya yace ba wancan fassaran bane idan yace muttaki'an yana nufin ina zaune wato a kan kujera baya wannan ya samu riwayoyin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sun kai mutum bakwai wannan suka rawaito wannan hadisin amma da yake baya son littafin nasa ya girma bai kawo mana riwaya ba sai ya kawai ya kawo maganar manzon Allah amma ba shakka hadisin ya inganta ta riwayar Abu Juhaifa Abu Juhaifa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kala yake cewa kala rasulullahi manzon Allah ya ce la akulu muttaki'an ni ba ni cin abinci ina zaune wato akan kujera ina jingine shine muttaki'an ina jingine da wani abu rawahu al-bukhari hadisin yana sahih al-bukhari yana babul akli muttaki'an so kaga wannan hadisin da farko ya samu riwayar Abu Juhaifa wanda kuma hadisin yana sahih al-bukhari shine hadisi na 5398 abinda yace kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance a wajen annabi wata rana faqala li rajulin indahu sai yake gaya ma wani mutum da yake tare da shi manzon Allah ya ce la akulu wa ana muttaki'un ni ba ni cin abinci alhali ina jingine akwai riwaya da ta zo kuma inni la akulu muttaki'an ba na cin abinci ina jingine sai ce wa kana sababu hadal hadis qissatul a'rabi asali akwai labarin da wani bakauye labarin wani bakauye wanda ya zo ta hadisin Abdullahi bin Busrin al wannan labarin zaka ganci a Sunan Ibn Majah kuma al-Imam tabarani ya kawo shi bi isnadin Hasan labarin yana da kyau ba shakka abin da ya faru shine shi Abdullahi bin Busrin al ya ce ahadaitu lin nabiyyi shatan na taɓa ba da kyautar wata akuya ga annabi muhammad saboda haka an gasa akuyar an gyara ta an kawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi da aka kawo abincin gaban manzon Allah fajafa fajafa rasulullahi ala rukubatai sai manzon Allah ya gurfana akan guyoyinsa sai annabi ya durƙusa ya durƙusa akan gwiwoyinsa ya haɗa tafukansa kafafunsa ta baya sai zauna akan dunduniya kaga kenan ya kafa gwiwoyin yana zaune akan dunduniyarsa ya kulu sai ya kama cin abincin to akwai wani balaraban kawai shi kuma da ya zo sai ce ma hadhihi jilsa wannan wani irin zama kenan yake tambayar manzon Allah tunda bai da basira wannan irin zama ne haka sai manzon Allah ya ce eh ba shakka inna Allah ja'alani abdan karima ni Allah ya sa ni in zama bawa mai karimci walam yaj'alni jabbaran anida Allah bai sa in zama mai gwada ƙarfi mai nuna girma ba saboda ka shi manzon Allah inda yana son ya gwada ƙarfi sai a kawo tebur a kawo kujeru a ajemar abincin a saman tebur ga kujera amma sai manzon Allah ya gurfana akan kafafunsa kaga kenan ya nuna halinsa ba na sarakuna bane halinsa ba na kangararru masu girman kai bane halinsa na bayi ne domin babu mai irin wannan zaman ya ci abinci sai bawa a zamanin manzon Allah idan bawa zai ci abinci haka zai gurfana ya durkusa akan hanguyoyinsa ya hada dunduniyarsa ya zauna sai ya ci abincin saboda me saboda ba a son ya ci abincin ya dade kafin ya gama cin abincin ba za a kwada mar kira ga wani aikin ya zo saboda kai sa gurfanawa yake akan gwiwoyinsa zai durkusa akan gwiwoyinsa ya haɗa hada sa yana ci in ya yi loma ɗaya biyu sai a ce ina wani sai ya zabu da bar abincin sai ta fesa? sa sai manzo Allah ya ce ma wannan to ka gani Allah ya sa in zama bawa annabi annabi ne amma kuma bawa ne saboda ka annabi ne ina samun sakonni daga wurin Allah amma hali na fa halina na bayi ne mutanen da ba su ma da yanci kaga kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam halinsa ba irin na masu nuna ƙarfi ba ne da masu nuna iko ko dai ta dukiya ko kuma ta, ta mulki wannan hadisin yana sahihu ibn maja ne hadisi na 2658 kuma akwai wata riwaya da ta zo ta abdullahi bin busunin almazini wanda ya ba da kyautar akuya ga manzon Allah riwaya ta biyu wannan riwaya tana sahihu targhib hadisi na 2122 a riwaya ta biyu yace lokacin da aka dafa wannan akuyar kaga yayi kyautar akuya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka dafa ta sai aka zo da ita a cikin wani madauki na abinci shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani irin wani irin akwashi mai girman gaske ana kiran shi algarra'u wani akwashi ne mai girman gaske ya ce ya hamilu ha arba'atu rijali mutum ɗaya bai ɗaukan wannan akwashin mutane hudu suke ɗagawa saboda ka za a cika abinci a kawo na karyawa <clears throat> da annabi da sauran mutane za a haɗu a ci haka ma abincin dare haka za a kawo shi da annabi da mutane duk za a haɗu a ci shi na abdullahi bin musulun ya ce kana lin nabiyyi qas'a annabi yana da wani daro na abinci yuqalu lahu ana kiransa algarra'u katan daro ne ya hamiluha arba'atu rijalin mutane hudu ke daukan wannan abincin to falamma abin da ke faruwa idan aka yi zikirin safe bayan an gama zikirin safe an yi nafila kaga nafila eh, ta ishraq wa buha shi yasa yace ce sajadu buha an na filfilu na biyu na walha utiya bi tilka as'a yana nuna cewa ana kawo wannan abincin daga gidan manzon Allah za a hito da wannan abincin amma akasari abin da yake nunawa shine sai rana ta fara zafi kamar misali a ce tsakanin karfe tara zuwa goma wannan lokaci idan jama'a sun yi walha don lokacin ne walha ta fi albarka to sai a fito da wannan kwano daga gidan manzon Allah ya ce wa katsuri da fihi an yi dafa duka a cikin wannan abincin faltaffu alaiha za ka ga jama'a sun yi ribibi a kan wannan daro na abincin falamma kasaru idan mutane sun gama haɗuwa annabi baya zuwa da farko zai bari an fito da wannan daro za ka jama'a ana ta zuwa ana ta zuwa to sai annabi ya ga an gama haɗuwa shi ma sai ya zo yana zuwa jasa sai ya gurfana a kafarsa sai ya durkusa a kan gwiwoyinsa to lokaci shi kuma ba kauye ya taho bai taba gani yadda annabi yake cin abinci ba saboda haka sai ya ce ma hadhihi jinsa wannan wani zama kenan sai manzon Allah ya ce inna Allah ja'alani abdan karima wa lam yaj'alni jabbaran abida اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك